وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya yau ma ya arzuta mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau goma sha bakwai ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya kuma yi daidai da sha bakwai ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar mai meladiya muna roƙon allah madaukakin sarki datar da mu faɗin daidai ya ba mu ikon aiki da daidai din muna nan cikin tafsirin surar nan mai albarka suratul isra cikin yadda Allah madaukakin sarki za mu tashi aya ta 16 fadin Allah madaukakin sarki wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza ضرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم. الله مدك يا سركي أنا شوى شو من آية وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا مكينهم halakar da wata alƙarya amarna mutrafiha sai mu umarci mutrafiha mani'imta daga cikin wannan al'ummar fafasa fiha amma sai su bujire a cikin wannan al'ummar su gibin umarninmu fa haɓɓa alaiha alƙawul sai maganar Allah madaukakin sarki ta tabbata a kansu fadammarnaha Allah ya ce sai mu dammare su mu halaka su tadmiran halakarwa Allah madaukakin sarki yana gaya mana idan ya nufi halakar da wata alkarya wannan nufi da Allah madaukakin sarki ya faɗa al-irada al wato idan muka ƙaddara muka hukunta halakar da wata alkarya to ga yadda muke mata a wasu daga cikin malamai suna cewa abinda Allah madaukaki yake nufi da nan wato sababin sababin da ke sa Allah madaukaki ya nufi al'ummar ko alƙaryar da halaka wasu suka ce kaddara Allah idan Allah madaukaki ya kaddara dama sai an halakar da al'ummar to sai a biyo ta wannan zaki wasu suka ce a'a abinda Allah madaukake yake nufi da wai idza aradna an duka kun hulika qaryatan abinda ke sa Allah madaukake nufi alqarya da halakar da ita shine kangare wanda al'ummar za su yi wa annabawa da aka yi ko musu su yi girman kai cikin karban sakonnin da suka zo su to wannan sababin ke sa Allah madaukake nufi halakar da su idan suka yi laifin da Allah maɗaukakin sarki ya fusata to ya nufi halakar da su to Allah sai ce amarna mutrafiha sai mu umurci mani'imta daga cikin al'ummar al-mutraf kalmar taraf tana nufin wato wadata da ni'ima da jin daɗi da yawa daga cikin malamai suna cewa anan ba wai ana nufin jin daɗin ne ba ana nufin waɗanda suka samu dama amma kuma suka zama suka fi zama bijirarru Allah madaukaki ya musu ni'ima amma kuma sun gangare wa Allah madaukakin sarki ba su gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imar da ya musu ba bal sun bujire wa Allah saboda damar da Allah madaukake ba su to su ake nufi da al mutarafun da ta zo a cikin wannan ayar al-amru da Allah ya ce amarna mutrafiha kira'o'i guda biyu ake karanta wannan lafazi tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan karanta amarna mutrafiha kamar yadda alaran ya karanta akwai kuma kira'ar amarna mutrafiha to wannan malamai sun sha bambam wajen fahimtar me ake nufi da al'amru da ya zo a wannan wurin al'imam yaqub al-hadrani shine yake karantawa da madda amarna mutrafiha amma sauran makaranta duka sun karanta amarna mutrafiha to amarna daga min al'amri ne wasu suka ce abinda ake nufi da al'amru anan ana nufin Allah madaukaki ya umarce su da bin Allah amma fa fasaku su kuma sai suka bijire wa umarnin ba wai Allah madaukakin sarki ya nufi su da safo bane domin Allah madaukakin sarki baya umarta da alfasha wal inna Allah la ya'muru bil fahsha da haka al'amru umarni ne al'amru shar'i an umarce su amma da bin Allah kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa ayar da muka karanta a baya cikin suratul nahl inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kaga Allah madaukakin sarki da umarni da adalci ne da ihsani da kuma kyautatawa makusanta ayyukan alkhairi ne su ne Allah madaukake ke umarni da su amma Allah madaukakin sarki baya umarni da alfasha dan haka ba wai umartar su aka yi suka yi fasikancin ba an umarce ta da bin Allah ne amma fa fasaku fi hazu kuma sai suka bijire a cikin wannan alkariyar suka bi bin umarnin Allah subhanahu ta'ala. sai zama wato al'amuru a shari ke akwai malaman da suka ce al'amuru ana nufin ana nufin kauni wato amarna mutrafiha aqaddarna da mutrafiha sai mu kaddarawa waɗanda suke da dama a cikin wannan al'ummar fafasa fasa kufiya sai su bujire wa Allah madaukake sarki wannan sababin sai ya zama sababin da zai sa halakar da al'ummar baki daya a kira'ar amarna da yawa daga cikin malamai suka ce ma'anar ma'anarta na aksarna rafiha. sai mu yawaita rafiha. mani'imta a cikin kuma mani'imtan waɗanda suka bijire wa Allah madaukakin sarki fa fasaqu fiha sai su bijire wa dokar Allah madaukakin sarki wato sai a samu masu barna da yawa a cikin wannan al'ummar sababin haka sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su a wasu malamai suna ganin a shi kansa al'amru din lafazin da ya zo da amarna yana ɗaukar ma'anar aksarna don haka suka ce to idan an ɗauka amarna yana zuwa da wannan ma'ana guda biyu to sai ya zama amarna din ta ɗauki dukkan waccan ma'anar amarna bi ma'ana al'amru wato al'amru shar'i mun umarce su amma sai suka bijire ko kuma amarna bi ma'ana aksarna mun yawaita waɗanda suke mabarnaka a cikin masu damar yin bannar fafasa ko fiya suka bijire wa dokar Allah madaukakin sarki akwai ma malaman da suka ce amarna din tana zuwa da ma'anan wato ja'allahum umara sai mu sanya su shugabannin sai su zama wato su ne mabarnata sai mu sanya jagororin al'ummar su zama su ne masu yin barna a bayan kasa sababin haka Allah madaukake ce fa haqqa alaiha alqawl sai karmar Allah ta tabbata akan su domin Allah madaukakin sarki ya faɗi dama idan al'umma ta bijire to yakan halakar da ita to wannan kalma ce sai ta tabbata akan su sai Allah madaukake ce ha, sai mu halakar da su tadmiran halakarwa wannan duk yana nuna cewa wato idan Allah madaukakin sarki mutane idan aka aika musu manzo amma suka bijire wannan manzan to Allah madaukakin sarki sai ya kara musu wata uku kara musu wata ba menene ukubar ukubar sai a yawaita mabarnata a cikin su ko kuma a sa shugabanninsu su zama mabarnata so in shugabanni suka zama mabarnata dole barnata yawa domin duk lokacin da aka ce shugabanni su zama mabarnata to mabiya za shi ta koyi da su ne idan idan shugabanni sun zama na kirki galibi mutane suna kokarin su zama na kirki ne yanzu duk lokacin da aka je fada in aka ga sarki hanyar da ya dauka kowa na yake so yi duk abin da sarki yake so to shi za a yi na haka idan sarki ya zama mutumin kirki kowa ko da ba da gaske ne so yake nuna cewa shi mutumin kirki ne a fada dan ya zama ya samu kusaci zuwa ga sarki amma idan sarki ya zama mutumin kirki ba to sai ya zama tun da yanzu shi aikin asha yake so shi yana son badala ne to kowa zai gwada kwarewa sojan badala dan ya samu kusanci zuwa ga sarki to duk lokacin da aka ga haka to al'ummar kuma Allah madaukakin sarki ya nufe ta da lalacewa ne shine irin wannan yake sa Allah madaukakin sarki ce fa dammarnaha sai mu halakar da su tadmiran halakarwa gaba daya Allah ka tare mu ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin zainab bint jahash matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama take cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman fazi'a yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a firgice muhmarran wajhuhu fiskarsa ta yi ja ya kulu yana cewa la ilaha illallah wailul lil ard min sharrin qad iqtara manzo Allah yana la ilaha illallah kaito abinda ya samu larabawa saboda sharrin da ya kusato فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل yace yau an bude wato kofa daga katangar ya juju ma mithlu hadhihi kwatankwacin haka wa halaka bi asbu'ihi al-ibham wallati taliha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dan kawanya da ya tsasa babba wallaki liha da wanda take binta manzon Allah ya haka wato an bude kofa daga katangar ya jujo maju kamar kwatankwacin haka manzon Allah sai ya nade babbar yatsarsa da kuma wanda take kusa da ita kofar kamar haka qalat sai zainab bin da ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah anuhu laku wa fina salihun yanzu a halakar da mu alhali a cikin akwai mutanen kirki ana iya halakar da mutane alhali akwai mutanen kirki a cikinsu? su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce na'am idza kafara al-khabr yace kware kuwa ana iya halakar da mutane ko da mutanen kirki a ciki idan mabarnatan suka yawa wannan yake nuna idan al'umma mabarnata suka yawa a cikin ta Allah madaukaki kan halakar da ita ko da mutanen kirki har da na kirki ma duk sai hada da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin wasu mutane da za su tafi a kusa da tashin alkiyama za su tafi zuwa rushe dakin kaba a cikin tafiyarsu sai su haɗu da wasu ayari daban-daban kala daban-daban wasu 'yan kasuwa ne wasu za su tafi zumunci ne wasu za su tafi kaza ne amma duk sai su haɗu a cikin tawaga daya abinda su waɗannan da suke cikin mafi yawan su suka yi niyya shine rushe dakin kaba amma a cikin su akwai wanda ba niyya su ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce yuksafu awwaluhum wa akhiruhum za a nitsar da su a cikin kasa tun daga farkon su har zuwa karshe aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce kuma a nitsar da su alhali a ciki akwai waɗanda su ba manufar su ba kenan wasu ƴan kasuwa ne wasu zumunci za su je wasu hanya ce ta biyo da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce yuksafu awwaluhum wa akhiruhum thumma yub'athuna ala niyyatihim annabi ya ce kwarai kuwa idan mabarnatan suka yawa duk za a halakar da su gaba ɗayan sai kuma a tashi ko akan niyyarsa wanda niyyarsa aikin alheri ne sai a tashi shi kai, wanda niyyarsa zuwa duk rushe dakin kaba ne sai shi ma ya tashi akan wannan niyyar duk waɗannan dalilai suna nuna cewa shi al'umma kada ta yi wasa ta sake ta ringa barin mabarnata suna barna kar ka ce ai duk barnar da mutum yake shi kadai ta shafa ba za ta shafe ka ba wallahi idan mafarnaka suka yawa a ciki musiba idan ta zo ba ta kyalewa da mai laifi da mara laifi duk za ta yi hadawa da shi in an je can a tantance shi shi yasa ba daidai ne al'umma ana barna wasu mutane kuma zai ce su abin bai shafe su ba wani ma har kama hujja yake da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wai min husni islamin bari tarkuhu ma la yana gani ana barna ba zai ce a bari ba da baki da baki shi ne mafi ganganta abin da zai yi ba zai fada ba kai wani ko a zuciyarsa ba zai kyama ba ballantana ya hana da baki ballantana ce zai kusar da hannunsa in yana da iko duk wanda yake da ikon kawar da barna kuma shi ne yake da ikon kawar da ita shi kadai sai bai kawar ba to wallahi ya yi laifi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa daga cikin ku an bashi kiwo kuma za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo farrajul rashin fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati manzo Allah ya fara da shugaba yace al-abiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyati shugaba ra'in mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo duk abin da ya shafi wannan shugaba ne yake da damar yin wannan aikin kuma bai yi ba to shine Allah madaukaki zai tuhuma gobe alkiyama da wannan dangantakar maganar akwai a wata sabuwar ma'aikata da aka buɗe a jihar Bauchi masu kula da hanya da ababen hawa da abin da ya kama da irin wannan na gyara gari irin waɗannan abubuwa ne masu kyau wanda ake jiri ta barota to amma barota ta fara da barota domin su ana samun barna a ciki ya kamata tun da wuri a yi musu daurin talala ne kamar suke su san yaya ya kamata su gudanar da aikinsu suna tafiya da gora idan suka ga wani mutum ya karya doka kawai sai dai ka ji gora ka kuma sai ka ji an rantaba maka gora ban san dokar da za ta ba da dama a ce da haka ake irin wannan aikin ba wannan aikin maimakon ya zama amfani wa al'umma to gaskiya zai zama cutarwa al'umma yanzu na san cewa shi bai girma gwamna da ya gaba wannan bai san da wannan abun ba amma muna faɗa ne da Allah Allah madaukakin sarki zai sa wasu su ji kuma magana ta isa zuwa gurin da ya kamata ta isa bai kamata a fara kitso da farfata ba muna farin ciki al'ummar mu sun samu abin yi kuma za a daidaita lamura a gyara titi a hana mutane bin one way da sauransu to amma fa ba da gora ba ba da duka da gora ba kada kuma maimakon a gyara titi kuma a kashe mutane domin jiya na ga wani da aka rantaba masa gora ka jiya jiyan nan na gani ya bi one way maimakon a tsare shi duk in tara za a yi masa a masa tara kawai gora aka samu aka ba masa aka yi zubi da shi da ɗansa gaba ɗaya suka zida akan gida aka kwace su aka tafi zuwa asibiti idan aka samu tsautsayi irin wannan suka ga an rasa rai da haka wannan abin yana daga cin abin da ya kamata a ce shugabanni sun tsaya sun kula da shi kada a fara kitso da kwarkwata Allah madaukakin sarki ya ce mu kibarota Allah ya sace abin kirki sai abin da zai amfana al'umma Allah ya tsare su daga fadawa cikin kurakure cikin aikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace farrajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi haka nan magidanci shi ma an bashi kiwon iyalan gidansa za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo duk abin da yake karkashin gidanka ne ikonka ne idan ana saba wa Allah madaukakin sarki a cikin gidanka shi ma kana jiran sai mai girma gwamna ya taso ko sai majalisa ta yi doka akan abin da za a yi gidanka kafin ka kawar da barza wannan masuliyar ka ce kai ne kake da iko akai don haka kowa Allah madaukaki ya dora masa kiwo kuma zai tambaye shi abinda aka bashi kiwonsa duk lokacin da aka bar barna tana yaduwa to za ta rinka karuwa ne za ta rinka karuwa za ta rinka karuwa kuma kun ga da annabi sallallahu alaihi wasallama yace akan iya halakar da mutane saboda mabarnata sun yawa a cikin su Allah madaukakin sarki ya zare mu na'am وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من القرون ديوة القريوي مكهلكت من بعد نوح باين النبي نوح عليه السلام wa kafa da rabbika lalle ubangijinka ya isa bi zunubi ibadihi da zunubin bayansa khabiran masani basiran kuma mai gani cikin dukkan abinda da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana kwaban al'umma da su kiyaye barin barna tana yaduwa a cikinsu kamar yadda ya faɗa ayar baya su kiyaye kada su ringa barin barna tana faruwa tana yaduwa domin alƙaryoyi da yawa Allah madaukakin sarki yace an halakar da su saboda me saboda abin da suka rika yi yi suna aikatawa Allah madaukakin sarki yace min ba'da nuhin bayan annabi nuhu alaihi salam an ce bayan annabi nuhu alaihi salam saboda shi annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo wanda ta suka bijire masa suka yi kafirci wa Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da aka fara yi na bautar wani Allah madaukakin sarki a lokacin Annabi Nuhu alaihi salam wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauka wa nasra wa qad adallu kathira wa la tazid adh-dhalimina illa dhalala mutanen annabi nuhu alaihi salam sune farkon waɗanda suka fara bautar wani Allah madaukakin sarki a bayan kasa shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa kam ahlakna bil quruni min ba'di nuh alqurun jam'u qarnin ne alqarnu ana fadan ana nufin al'umma wata al'umma da ta yi zamani lokaci daya sannan ana cewa alƙarnu ana nufin wasu adadi na shekaru irin salon wannan maganar ne ta farko ba na nufin al'umma da suka yi zamani iri daya shine annabi sallallahu alaihi wasallama ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin karni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne mafi alherin mutane su ne waɗanda suka yi karni da ni karni na wato al'ummar da na rayu da su ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun mallazi da idonan musamman na waɗanda suke bin bin su su ne tabi'ai sun mallazi lai nuna kun na wannan suka biyo bayansu. su to kaga anan alqarru ana nufin al'ummatul maqrunatu wato fi zamanin wahidin al'ummar da ta yi zamani daya a lokaci daya su ake nufi da alqarru to ana cewa alqarru kuma ana nufin wani adadi na shekaru to wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suka yi saɓani? A kan wai shekara nawa ne ake ce da shi karni daya wasu suna cewa karni ɗaya shine shekara ɗari da 120 wasu suna cewa shine shekara ɗari. wasu suna cewa shekara tamanin, wasu suna cewa shekara arba'in. akwai malaman da suke cewa alqarnu muddatun min zaman wani tsawon zamani ne ba a ce masa wai shekara kaza zuwa kaza amma wasu malamai sun kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ƙarni ana nufin shekara 100 da shi hadisin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne wata rana ya dora hannunsa akan abdullahi ibn busur radiyallahu ta'ala ya je gidan wato su abdullahi ibn busur sallallahu alaihi wa alihi sallama abdullahi ibn busur yaro ne karami a lokacin sai manzon Allah ya dora hannu akan sa yace ya ishu hadal gulam qarnan yace wannan yaro zai rayu karni guda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. wannan yaron zai rayu zai rayu karni guda al-Imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi da isnadin sa a cikin littafin sa mai albarka Ma'alim at-Tanzil haka al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an nisaburi haka al-Imam al-Baihaqi fi Dalail an nubuwa al-Imam al-Albani rahimahullah cikin silsilatul hadith sahiha yace hadisi ne ingantacce to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ce wannan yaro zai rayu karni guda haka yace to a cikin riwayar ibnu asakir yace sai na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi abi wa ummi ya rasulullahi wa kamil ina fansan ka mahaifina da mahaifiyata ya maikin Allah wai yaya karni yake nawa ne adadin karni qala mi'atu sana sai ce shekara 100 to kaga wannan riwayar idan har ta inganta kamar yadda wacce riwayar ta farko ta inganta to yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara karnin da cewa shekara 100 ne idan kuwa wannan riwaya ma ba bata inganta ba akwai riwayar da shi Abdullahi ibn jahsh Abdullahi ibn Busr da yake faɗan wannan hadisin sai yace yanzu haka na yi shekara casa'in da biyar a lokacin da yake ba da labari ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ya yi shahadar gulamu karnan wannan yaron zai rayu karni guda ya ce da yanzu kuma da nake muku magana nan shekara casa'in da biyar. mai riwayar hadisin a wajensa sai ya ce sai na ci gaba da bibiyar rayuwarsa sai na ga ya kare shekara biyar kafin ya rasu to kaga wannan shi ma na ƙara tabbatar cewa karni daya ana nufin shekara ɗari ne kenan da haka waɗannan masu cewa shekara ɗari ne sun fi dacewa da daidai gwargwadon abin da wannan hadisin ya nuna da haka karni daya ana nufin shekara shekara ɗari guda to Allah madaukakin sarki da yace alqurun anan zai iya daukan ana nufin shekara shekara ɗari ko kuma a ce wasu al'ummomi ake nufi kamar fassarar farko yana nuna cewa al'qarnu ana faɗansa ana nufin wasu taron jama'a da suka yi zamani daya Allah madaukakin sarki ya ce wa kam ahlakna min ne min ba'di nuh ai alƙaryoyi da yawa al'ummomi da yawa mun halakar da su min ba'di nuhin bayan aiko annabi nuhu alaihi salam saboda sun kangare wa Allah madaukakin sarki Allah ya halakar da su ana faɗa mana ne dan mu ma kada abin da ya samu waɗancan ya same mu shi yasa wasu malamai suka ce wannan kwankwasa ake wa wato mushirkai a lokacin a makka don su shiga taitayinsu yadda fa Allah madaukaki ya halakar da waɗancan mutanen su ma ba su fi Allah madaukaki ya halakar da su ba wa kafa da rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira abinda mutane suke da zunubi Allah madaukakin sarki yace yana gani kuma yana sanar da abin da suke yi zai saka musu da abin da suka aikata Allah ka ba mu ikon aikata mai kyau na'am من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها من من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عضاء ربك وما كان عطاء ربك محورا الله مدوكتين سركي يجي man kana yuridu al'ajilata duk wanda yake nufin gidan duniya magaggauciya ajalna lahu fiha za mu gaggauta masa sakamakon sa fiha a cikin wannan duniyar ma nasha'u gwargwadon yadda muka ga dama liman nuridu ga wanda muka nufa sun mace mata'anna na jahannama sannan sai mu sanya masa jahannama ya sulaha ya shige ta mazmuman yana abin zargi madahuran abin nesantawa wa man a al akira amma wanda ya nufi gidan lahira wa ha ya yi aiki irin aikin lahira wa kuwa mu'min kuma haɗin kasancewarsa yana da imani Allah ya ce fa'ula'ika irin waɗancan kana sa'ihun mashkura lalle aikin su abin godewa ne kullan numiddu haula'i wa haula'i Allah madaukakin sarki yace dukkan muna kara musu waɗancan da wadancan min adai rabbika daga baiwar ubangijinka wama kana adai rabbika mahzura baiwar ubangijinka kyautar ubangijinka bata zama mahzuran abarhanawa ba anan Allah madaukakin sarki yana ba da labarin mutane da gwargwadon abin da suke nufi a rayuwarsu cikin mutane akwai waɗanda suke nufin lahira akwai waɗanda kuma suke nufin duniya da aikinsu wani shi duk abin da zai yi calculation ɗinsa da lissafinsu kullum na duniya ne ba ruwansa da lahira in ka ga yana wani lissafi to ribar duniya kawai yake ne wa shi bai fi da lahira ba amma akwai kuma waɗanda su kuma suna nufin suna nufin lahira duk da suna yin aikin duniya don su samu yadda za su rayu to amma ba sa gushewa da tunanin lahira a cikin dukkan aikin nasu wannan ya sa su rika kiyayewa abin da shari'a bata yadda ba cikin abin da suke da duniyar su ba dan kada duniyar su ta halakar musu da lahirar su to Allah madaukakin sarki yana gaya mana duk wanda ya nufi gidan duniya al'ajila wato addar al'ajila al'ajila na ne an shaka man'ut wato addar al'ajila gidan nan magaggauciya an sai da duniya gida magaggauciya saboda ita take zuwa a farko kafin lahira ita ta zo da wuri kafin lahira ta zo da aka cire ta addar al'ajila to duk wanda ya nufi gidan duniya kadai ba Allah madaukakin sarki yace za mu bashi duniyar amma fa gurgurdan yadda muka so kuma hakan ma wanda muka gada wato wannan ayar da bai baibayi ce wa wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da suke nuna cewa duk wanda ya nemi duniya za a bashi ba lalle ne ka nemi duniyar ba ka samu ba duniyar ma in ka sa ta a gaba kana neman ta ita kadai ba ruwanka da lahira ba fa lalle ka samu ba in Allah ma ke ga dama sai ya baka kuma gwargwadon yadda ya ga dama ya baka zaka ga wani shi kullun lissafin sa duniya ne amma wallahi bai same ta ba ya buga can ya ki halal ya ki haram shi haram din yake nema a guje amma wallahi Allah ya hana shi kaga wani kuma yana takatsantsan inda halal take ne yake zuwa inda haramun take ba ruwansa amma wallahi sai kaga Allah madaukake kuma yana bashi ashe abin na Allah madaukakin sarki ne in Allah ya baka zaka samu in bai baka ba za ka samu ba to anan Allah madaukakin sarki yayi da baibayi akan abin da ake ba wa mutane a duniyar ko da sun nufi duniyar ba domin wani wuri Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu harfa al-akhirati nazid man kana yuridu harfa al-akhirati nazid lahu fi harfi ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب kaga a wannan ayar Allah madaukakin sarki yace man kada yuridu harsal akhirati duk wanda yake nufin kayan lahira nazillahu fi harfihi to za mu kara masa cikin abin da zai samu a lahira faman kana yuridu harsal dunya wanda kuma yake nufin karkatan duniya nutihi min bashi daga duniyar wa ma lahu fil akhirati min nasibin nasibin Allah ya bashi da rabon komai to kaga wannan ayar kawai ta ce za a bashi duniyar ne to wannan ayar ta yi da baibayi ka ba sani in duniyar ma kadai ka sa a gaba wallahi ba lalle ka samu ba abin da ya fi maka alkhairi shine duk abin da zaka nema a duniyar nan kar ka bi hanyar da zaka yi asarar za zaka iya yin ba baka samu duniyar ba ko baka samu lahirar ba kai a kaddara ma ka samu duniyar in ka samu duniyar nan kai asarar lahira zai amfani duniyar ta ka ai ba ta da amfani wallahi ba ta da amfani to Allah madaukakin sarki yana faɗa mana nan aljanna da hufiya ma na sha'u gurgurdan abinda aka ga damar a baka shi da a baka kuma liman nuridu ga wanda muka ga dama mu bashi da mu bashi wanda ya rubu duniya kadai ba ruwanta da lahira Allah ce sun maja'alla lahu jahannama sannan karshe fa in ni duniya zalla ka ba to Allah madaukakin sarki ce za mu sanya jahannama ya sulaha ya shiga duk mutumin da iya manufarsa iya tunaninsa iya nemansa iya burinsa duniya ne to kaddara ma ya samu duniyar to amma bai sani cewa wutar jahannama ita ce makomarsa ballantana akwai yiwuwar ya zama da cewa duniyar ma bai samu ba kasan duniya ta iya daurin ta kila ta ma. wallahi malam sai ga wani tun da ya taso neman kudi yake ya shekara talatin yana neman kudi amma ba shi da naira talatin haka Allah in ya gada masa ya ga mutum duk inda wani zai kirga maka sana'ar da ya tafi talatin ya shekara talatin kuma yana yi kuma ba da naira talatin amma wani sai ka ga cewa cikin kankanin lokacin Allah madaukaki gida masa ya bashi to harkar nan ta Allah ne Allah madaukakin sarki shi yake bayarwa yadda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama kai dai fatan da zaka shi ne in kana so to ka roki Allah maɗaukaki ya baka kuma ya baka wanda ba zai zama sababin asarar ka ba Allah maɗaukakin sarki yace thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman zai shiga cikin wutar jahannama yana mazmum abin zargi madhuran kuma abin nesantawa daga rahmar Allah maɗaukakin sarki to Allah madaukakin sarki sai kuma koma kan masu nufin lahira Allah ka sanya mu cikin su wa man arada al-akhirata wanda ya nufi al-akhira ay ad-dar al-akhirata wanda ya nufi gidan lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma yayi aiki irin na lahira wannan yake nuna cewa duk wanda yake son lahira fa to ita ma sai mata aiki akwai aikin da ake a samu lahira to kai baka zama ka ce aljanna ta mai rabo ne ba ruwanka da aiki haka wasu zaka ji suna cewa ai aljanna ta mai rabo ne eh mai rabon kuma ne yake neman ta ba duk wanda yake da rabo to za ka tashi ya nema amma wanda ba shi da rabo to shi ba zai nema ba rashin neman lahira alama ce ta rashin rabo amma a ce ka ce kana da kana kayar da cewa lahiran nan ka yi imani da lahiran nan da aljannan nan da Allah ya ce zai bayar kuma ka zauna ka ƙi komai dan neman ta akwai alamar cewa baka yadda ba da ita bane domin Allah madaukaki ku sarki kullun yana ga maka cewa in kana son lahira ka tsaya kai aiki wa sa'alaha sa'ayaha ai babu wanda yake da garantin lahira irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mun ga manzo Allah ya zauna ne manzo Allah bai zauna ba duk inda manzon Allah ya ga cewa ana samun lada manzo Allah da shi ake yi babu wata kofa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwadaitar akan ana samun aljanna ko manzo Allah ya baya baya kullum manzo Allah yana gaba gaba yana gaba gaba wajen neman yardan Allah madaukakin sarki to kaga kai ba zai yi a ce kana tsammani kana kyakkyawan da kana fatan ka dace a lahira kuma ka zauna baka aikin lahira ba ومن أراد الآخرة wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'min kuma kasancewan yana da imani domin duk aikin da zaka yi dai sharadi na karban wannan aikin shine ne kana da imani idan babu imani duk aikin da mutum zai yi aikin banza ne wallazina kafaru a'maluhum ka kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'u يحسبه wallazina kafaru a'maluhum ka sarabin biqi'atin yahsabuhu يحسبه الظمآن ماء إذا جاءه لم يذره شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله ما دوك كان سركي ليك فدا يتي والذين كفروا وأن رسك كافرت أعمالهم كسراب بديع أيك السوء kamar ruwan mayu ne akan kwanta ka kasarabin biki a ko kamar kawar walliya inda mutanen sokoto suke fada da yake yamma Ka kasarabin biki a kamar ka ce wata kawar walliya ne akan fako akan wurin da yake silau-silau kamar dai kwanta ya sabuhu zam'anu ma'a mutumin da yake jin kishi in ya hango sai ya zamanin ruwa ne bayan ka hango rana in ta buga falta sai ka gano kamar me kamar ruwa ne ga can a gaban ka hatta idza ja'a kullu yajid shay'an sai ya ce sai ya gaba komai to haka aikin mutumin da yake aiki amma ba shi da imani yake zai yi ta aiki yana ganin cewa yana ta tara lada amma sai ya ce sai ya gaba komai a nesa lokacin kafin ya je lahira yana ganin kamar aikin kirki yake yana sadaka yana kyauta yana sada zumunta da ta aiki alheri hatta idza ja'a gulam yajidu shay'an sai ya je sai gaba komai wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba sai ya tattarar da Allah madaukakin sarki ya cika masa hisaban sai masa sakamako akan abin da ya aikata dan ya aikata kafirci ne zan ga ya samu sakamakon kafirci to anan yana nuna cewa dole ne in kana so aikin ka karbu to sharadin ya zama kana da imani shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa huwa mu'min to fa ulaika kana sa'ihum mashkura irin waɗanda suke wannan aikin aikin su ne mashkurin abun godewa wanda Allah madaukake yake musu godiya akai shi yasa wasu daga cikin malamai suka fassara mashkuran da ma'ana ai maqbulan ghayr maqdudi wato irin wannan aikin shine aikin da Allah madaukake yake karba sai Allah madaukakin sarki ya ce kullan numiddu ai numiddu kullal fariqaini dukkan yan bangarori guda biyu da masu neman duniya zalla da masu neman lahira dukkan su kowa muna bashi min aba'i rabbika daga baiwar ubangijinka duniyan nan Allah madaukake da ba kowa ya ba mai imani ya ba marar imani ya ba wanda yake so ya ba wanda ba ya so ita duniya ba wani ma'auni ne na yardar Allah kuke sarki ba a Allah ba dauke na ba duk wanda ya ga dama daga cikin masu imani da marasa imani da haka Allah ya ce kullan nubittu haula'i wa haula'i min aba'i rabbika daga baiwar ubangijinka a garawa wannan a ragewa wannan a ba wannan da yawa a ba wannan kadan gurgurdan yadda Allah ba dauke ga dama wa ma kana aba'u rabbika mahdura kyautar ubangijinka bata zamo a bar hanawa ba ma'ana duk wanda Allah madaukake ya bashi to ba wanda ya hana shi da haka da abin da kake nema ka nema abin Allah dan in Allah ya baka ba mai hana ka in bai baka ba ba wanda zai baka ba wanda zai baka idan Allah madaukakin sarki yace zaka samu duk yadda aka yi sai ka samu na ba ku labari wata shekara na wani bawan Allah da yayi ya shiga jarabawa ya rasa me zai a cikin jarabawa yayi iya dubawa ya ga duk questions din nan ba wanda zai yi amsawa kawai sai ya rubuta ayatul kursiyu da haruban boko Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi haka ya rubuta shi laktara da yazo ya duba yayyaye ya gane da aka rubuta ya kasa ganewa sai question mark guda biyu manya manya da ya gama ya tara takardu sai ba wani ɗalibi ya ce je ka ɗauka mun wannan rakon ɗin je ka ɗauka mun ka rubuta mun ka yi aiki ka rubuta mun sunaye da kowa abin da ya samu a jiki to shi yaro da ya zo shigarwa da ya ga wannan kwashin makon manya-manya guda biyu kawai sai ya ce wannan 77 ne <laughs> ya ce wannan 77 da ya yi to idan Allah madaukakin sarki sa zaka tsallake duk yadda aka yi sai ka tsallake idan ba Allah madaukakin sarki bai za zaka tsallake ba wala ba zaka tsallake ba wani bawan Allah mun yi karatu da shi a wata makaranta a nan Najeriya ba a gazar waje ba lakcaran da kansa shi yake ga mana yace wannan bawan Allah na dauke su a wata makaranta tsautsayi ya wuta kansa shi yake mana da kansa ya ce sunansu ya yi kama da wani sunan iri ɗaya ne ban kula da cewa su biyu ba ne masu sunan iri ɗaya ɗayan ɗalibin ya mun lafi ne sai na ce to ko ba za ka haye ba ya ce sai na kada kai da Allah madaukakin sarki bai dora wa wancan ɗalibin ba shi kuma wannan sunan sun yi kama da suna sai ya kada wannan ya ɗauka wancan ne kaga yake wancan Allah madaukaki bai nufin ya fadi ba ko kaga bai fadi ba sai ya ce zai fadin amma bai fadi ba wannan ko da Allah madaukaki ya dora masa ba sai bai fadi ba amma ya fadi da haka duk abin da zaka nema ka nema a wajen Allah madaukakin sarki shi yake bayarwa kuma abin da ya bayar wallahi ba wanda yake tare maka shi wa ma kana Allahu rabbika mahzura na taba jin wani masu da'awar ba ruwansu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama din nan dan qur'ani zalla na taba ji wani shekara an masa tambaya aka ce gafarta malam to wai me hukuncin tsuntuwa ne idan mutum yayi tsuntuwa tunda shi wancan dai dalibin bai ga tsuntuwa a cikin alkurani ba wai in mutum ya tsinci kaya wai me hukuncin sa dai sai ya ce ai abahu rabbika ne amma kana abahu rabbika mahzura ai kyautar ubangiji ne kai kyautar ubangiji ba mai hana wa dauki kayan da kawai ka tafi nace wannan kaga irin karanga tarin da ake alkurani ko kaga irin saran gatarin da ake wa alqur'ani kenan na ce ai da a ce ma qur'ani zallan zai yi ni ina ganin ayar da ta fi dacewa ya dauko inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wannan ba kayan wani bane kayan wani ne baka samu ya kamata ka kaiwa mai shi mu kaga da yake muna bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama nassi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man wajada luqatan falyu'arrif hasana annabi ya ce duk wanda ya samu tsuntuwa to ya cike ta shekara guda kayan da ba naka ba kawai ka ɗauka ka je ka ci ka ci a tsawon rabbi ka ne Allah ya kiyaye na'am انظر كيف فضلنا بعضهم على akhiratu akbaru darajatin wa وأكبر tafdila لا تدعي مع الله إلها آخر فتضعن مذموما مقلولا الله من جمع يا شيخ انظر دوبك كدي كيف فضلنا بعضكم على بعض يا يا مكبيبي تساشي سأكل ساشي ولا الآخرة أكبر درجة كما تبص جدا لا هنا شيني يبقى من درجة وجيه wa akbaru tafdilan kuma shine yafi girma wajen fifitawa yadda kake gani Allah yake fada yadda kaga a duniyar nan muka fifita wasu akan wasu wasu suka fi wasu kuɗi wannan sa da yawa wannan sa kaɗan Allah madaukake ba wani da yawa wani ya bashi kaɗan to yadda kaga hakan nan haka kuma gidan lahira yake wani ya samu da yawa wani ya samu da da haka yace yadda kaga faddalna ba'dhum ala ba'dhin walal akhiratu akbaru darajati darajojin gidan lahira sun fi mataki girma girma girma wa akbaru tafdila kuma fifikon gidan lahira ya dewa da haka in an fifita akan ka a duniya karka damu kai kokari ka zafi fifiko a lahira dan fifikon da ke lahira ya fi fifikon da ke duniya gidan duniya wani dan zama ne takaitacce da za a wuce da mai kudi da marar kudi duk da yan shekaru ne kadan 60 ne zuwa 70 kenan an kari duk ma abin da za ka yi kayi ka gama in aikin kirki ne ma shi kenan aikin siya ne ma dai ka gama ka tafi sai da a yi ta labari kuma a ce su wani zamanin su aka yi kaza wani zamanin su aka yi kaza ba haka rayuwar take ba yanzu nan aka shekara 20 ai yawanci ba ma nan na aka shekara 20 duk yawanci mun tafi ka san muna jira sauran su zo su zabe mu Allah ya sa mu ji a dace to kaga rayuwar duniya wani dan takaitaccen rayuwa ce ɗan takaitaccen rayuwa ce kar ka damu da ita ka damu da maganar lahira domin fifikon lahira shine mai takaici mai bakin ciki in an kwata tashi da fifikon duniya da haka Allah madaukakin sarki ya yace unzur kayfa ba ba'dhum ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ya zo cikin hadisin al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama wasallama yake cewa inna ahlal jannati يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغادر في الأفق المشرقي أو المغرب من المشرق أو المغرب من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشيوا ‘yan aljanna suna ganin waɗanda suke cikin gidajensu a sama da su kamar yadda mutane a ƙasa suke ganin tauraro mai haske a gabar ko a yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. haka wasu yan aljanna suke garuwa wasu wasu suna kasa wasu suna can sama yadda kake hango tauraro haka wani ɗan aljanna zai hango wani ɗan aljanna a gidan aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana bambancin da ke cikin wato gidan aljanna yana da yawa kai kokari ka samu gidan sama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza sa'altumullaha aljanna fasaluhu alfirdaus in za ku roki Allah madaukakin sarki aljanna to ku roki aljannar firdausi fa innaha fa innahu a'la aljanna annabi yace ita ce kololuwar aljanna ita ce kololuwa Allah ka sa mu aljannar firdausi to kaga wanda yake tunanin wannan zai samu sauki idan wani ya ga ya fi shi a duniya zai cewa gidan duniya wani gida ne dan zama ne dan kankani za a tafi a wuce amma gidan lahira shine tabbatacce bari na yi kokari na wuce shi a lahira dan gidan lahira shine yake tabbas a hadisin al-Imam Tirmidhi radiyallahu rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace dan aljanna suna ganowa waɗanda suke cikin gidan sama kamar yadda kuke ganowa tauraro mai haske a sama haka ɗan aljanna na ƙasa suke ganowa na sama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace na saman kuma wa minhum abubakar wa umar yace daga cikin na can saman kuma akwai abubakar kuma akwai umar inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kake sarki ka hada mu da abubakar da umar Allah ka hada mu da abubakar da umar duk wanda ya rayu wajen son abubakar da umar Allah kake sarki ka hada shi da abubakar da umar aljanna wanda bai so ba shi ma Allah ya sa ya so wanda yake kin abubakar da umar Allah ya so abubakar da umar shi ma dan shi ma muna so mu ganshi akan aljanna mai lafi Allah ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya yace unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila la taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah madaukakin sarki fa fataqa'uda mazmuman sai ka zama abin zargi makhbulan kuma abin tabarwa duk wanda ya hada Allah madaukakin sarki da wani to ya kama hanyar da za a zarge shi kuma ya kama hanyar tabewa al-khizlan shine wato bahaushe yana fassara shi da tabewa abinda ake nufi da tabewa shine rashin samun taimako wato wanda yayi wa Allah madaukakin sarki kishiya shi fa wannan ya tabe dan ba zai samu taimakon Allah madaukakin sarki ba a lahira ko ba ka samu taimakon Allah ba wanda zai taimake ka الله كثير tsare الشركة نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah madaukakin sarki yace wa qadara rabbuka ubangijinka yayi umarni Allah ta'budu kada ku bauta wa kowa illa iyyahu in ba shi ba wa bil walidayni ihsana iyaye kuma ku kyautata musu imma yablughanna 'indaka al-kibar idan har girma ya kama su suna tare da kai ahaduhuma daya daga cikin su aukilahuma ko duka biyu fala taqul lakum uffin Allah yace kada ka ce da su uffa wala tanharhuma kada ka tsawatar musu wa qul lahum qawlan karima ka ga musu magana wanda take mai karamci waqfid lahum janaha dhulli ka saukar musu fuka-fikan kaskantar da kai Minan rahmatu na tausayi wa ƙurrar birhan kuma ka ce ya Allah ka tausaya musu kama rabba ya ne kamar yadda suka rene ni tsagirin na ƙarfi a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana umarni da kada a hada shi da kowa wajen bauta domin ya ce wa ƙaba rabbuka alƙaba'u idan ba manta ba mun yi magana a karatu kwana uku da ya wuce akan ma'anar alƙaba'u tana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anarta muka ce akwai al'amu wato Allah ya umarni shi yasa wasu magabata suka fassara alƙaba'u? A nan suka ce wa qada rabbuka ay amara rabbuka wasu suka ce ai wa wasa rabbuka wato ubangijinka yayi wasiya to ita ma wasiya ai umurni ce umurni ne mai karfafawa shi ake cewa wasiya da haka ma'anar duk ɗaya ne da ausa ko wasa ko amara duk ma'anar ɗaya ne ubangijinka yayi umurni wato da kada a bautawa kowa in ba shi ba sai ya ce kuma bil walidaini ihsana iyaye kuma kyautata musu Allah madaukakin sarki saboda girman wato iyaye a wajen wanda wato a wajen a wajen da saboda yadda ya waje bai girmama su ya mutunta su ya karrama su ya kyautata musu shi yasa Allah madaukakin sarki yake yawan hadawa yace a bauta masa shi kadai kuma sai ya kyautata wa iyaye agar ma zaka sana ayoyi masu gaba da irin wannan shi alkur'ani وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kaga duka waɗannan ayoyi da makamantansu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa a bauta masa shi kadai kuma sai ya ce wa bil walidaini ihsana ay wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayenku iyakar kyautatawa an faɗi ihsanin nan mutlaq wato an kawo shi na kira fi siyakin itibati tufidu itlaq idan aka kawo suna na kira kuma a jerin magana da tabbatarwa ake yi ba korewa ba tana nuna itlaki abinda ake nufi da itlaki wato kowane abu ma zai iya dauka dukkan nau'in kyankyatawa ana umartar gargai da shi iya karfinka duk abin da zaka yi in dai sunansa kyautatawa to kai wai iyaye ba a maka limit ba haƙoƙi galibi na mutane ana iyakance su a ce haƙƙin wane kaza ne haƙƙin wane kaza ne haƙƙin wane kaza ne amma iyaye Allah madaukakin sarki sai ya dunkula maganar sai ya sake ta akan kowane irin abu da zaka iya yi yace wa bil walidayni ihsanan iyaye kuma a kyautata musu iyaye iyakar kyautatawa Allah yace imma bulughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taballuhuma ufri wani lokacin girma zai kama iyaye idan girma ya kama iyaye sai su koma su rinka yin abin da yara suke yi saboda shekaru sun tura domin Allah madaukakin sarki yayin dan adam daga rauni ne zuwa karfi daga karfi zuwa rauni to lokacin da raunin tsufa ya zo sai su rinka yin wasu abubuwan da bai kamata a ce suna yi ba to a irin wannan yanayin shine Allah madaukakin sarki yake jan hankalinka kar ka kuskura kai musu lafiya wannan lokacin da duk abin da za su yi bai kai abin da kai wani lokacin da kake karani amma sun jure ka ba su wahala ka ba su ciwon kai ka hana su barci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza duk sun jure to kai ba za ka yi ya ba lokacin da Allah dauke kai su girma suke irin waɗannan abubuwan da tsofa ta kama su kai suka jure naka ba za ka jure naka ba wata shekara wani abokina lokacin zai yi aure yana ta maganar Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ne ya auren nan ya huta kullum muka hadu zai ce mun kai ni dai na samu ai auren nan na wallahi huta in ka sa aure a gaba in ba ka samu kai ba aka huta ba aka yi aure ana yin aure sai mata ta ciki laulayi yau fari gobe ba yau ana asibiti gobe ciwon ciki ga da ciwon kaza ba amai kullun damuwa yace kai to ta samu dai ta aiku dai huta ta samu zai ta aiko ne matan nan huta sai kuma magana ta aiko kuma ya huta shi ne ranar mun haɗu da shi bayan ɗan kwanaki kaɗan da aihuwarta na ce yaya ta yi ka huta ya ce kai ai na fahimci duniyan nan ba gudu ya ce ya faru ya ce wallahi yaron nan malam baya bari mu bacci kullum kuka ba ba bacci ya fahimci duniyan nan ba hutu to duk wanda ya aiki yaya malam haka fa yi ta fama da wannan matsalar bai huta ba wallahi haka yi ta ɗawainiya akan na yaya to sun jure lokacin da kai kake ɗan kankani kana cikin rauni su yanzu da girma ya kama su ba za ka jure wahalar su ba Allah madaukakin cikin yana tuna maka kai ma haka aka yi fama da kai dan haka kai maka jure irin wannan wahalar da suka jure maka ba za ma ka yi irin wahalar da suka yi ba sai dai kai irin taka in Allah bada kake ya kai mu karatun gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah madaukaki ya kai mana Allah ya ba mu ikon kyautatawa iyayenmu da suke raye Allah ya ba mu ikon kyautatawa iyayenmu da suke raye Allah ya ba mu ikon kyautatawa waɗanda suka riga mu gidan da biyar ba Allah madaukaki sarki mana albarka Allah ya mana albarka Allah biya mun bukatun na alkhairi baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh